daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya sauraron mu a tashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin tara ga watan oktobar shekarar 2017 Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato biyar na safe kenan agogon Ghana karfe 1 dare a nan Washington DC ga karin labaran duniya. Mutane akalla shida sun mutu sannan wasu kuma fiye da talatin da biyar sun samu raunuka sanadiyar bindigar da wani gidan mai a kara babban birnin kasar Ghana. kwamandan askarawan tsaro na musamman na junjuye halin iran ya ce iran na iya kai hari kan sansanonin sojin amurka muddin dai amurka ta kakaba ma iran sabon takunkumi sannan shugaban koriya ta arewa kim jong-un na ci gaba da nuna bijirewa ta wajen bayyana shirin makamin nukiliyar ƙasarsa da cewa wani takobi ne mai daraja. A jihar Kebbin Najeriya ko a karo na hudu cikin makonni uku an sake samun haɗarin kwale-kwale da ya yi sanadin rayuka bakwai a daren jiya Lahadi. to ko waɗanne irin matakai hukumomi muke ɗauka domin daƙile yawaitar waɗannan haɗura an hana ɗaukar obalodi na biyu jirgi duk kada ya tashi bayan karfe shida na maraice na uku a ba ɗaukar mutane tare da irin dororuwan mai da masu suka cikin jirgi in ya mashin za a ɗauka a ɗauki mashin daban in kuma mai za a ɗauka a ɗauki dororuwan mai daban amma a ba da jama'a da dororuwan mai sannan za ku ji cewa kwamitin da majalisar dattawan najeriya ta kafa domin bincikar korafe-korafe da aka gabatar akan shugaban kamfanin matattun man najeriya ta nnpc kan zargin cin hanci da rashawa ya ce zai fara aikinsa gadan-gadan talata Allah zama zama na ga cewa yawan aikin da gaban mu ya kamata mu shi muna kuma tafe da shirin ciki da gaskiya amma da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane akalla shida sun mutu sannan wasu kuma fiye da talatin da biyar sun samu raunuka. Sanadiyar bindigar da wani gidan mai yayi a shataletalen Atomic Junction da ke daura da unguwar Legon da ke bayan garin Accra babban birnin kasar Ghana a cewar hukumar kashe gobara ta Ganar. Fashewar da ta auku a gidan mai wadda ta tilasta ma mazauna wajen gudu da daren ranar Asabar an ji ƙararta a faɗin birnin. kuma ta haddasa tashin wata babbar wuta shugaban ghana nana akufu ado ya rubuta a kafar twitter cewa fashewar ta kaɗa shi matuƙa akufu ado ya ce ya tura mataimakin shugaban ƙasa muhammadu bawumai jiya lahadi ya je ya ga wurin da haɗarin ya faru ya ƙara da cewa gwamnati ta himmantu wajen ganin cewa irin wannan al'amarin bai sake faruwa ba. kwamandan askarawan tsaro na musamman na juyin juya halin iran ya yi gargaɗi ga sansanonin sojin amurka da ke yankin gabas tsakiya cewa za su fuskanci yiwuwar harin makami mai linzami daga iran muddin amurka ta kakaba wa iran sabon takunkumi shugaban amurka donald trump na shirin yin shela cikin 'yan kwanaki masu zuwa cewa iran ba ta kiyaye matsayar da ƙasa kasa da kasa da aka cimma ta 2015 na dakile shirin makamin nukiliyar to amma zai baiwa majalisar dokokin amurka din wa'adin kwanaki 60 don yanke shawara ko a kakaba mata sabbin takunkumi ko kuma a'a sai dai kuma kafafen yada labaran iran sun ruwaito kwamandan askarawan tsaron kasar muhammad ali jafar na gargadi jiya lahadi cewa muddin a kakaba musu sabbin takunkumi to sai dai ko amurka ta kawar da sansanonin sojinta zuwa nisan kilomita dubu biyu daga makamai masu linzami na iran ke iya kaiwa sansanonin sojin amurka din na kasashen bahrain da iraq da oman da afghanistan ne waɗanda dukkansu ba su wuce nisan kilomita 500 ba daga kan iyakar iran shugaban koriya ta arewa kim jong-un na ci gaba da nuna bijirewa ta wajen bayyana shirin makamin nukiliyar ƙasarsa da cewa wani takobi ne mai daraja na kare ƙasar daga takala duk kuwa da ci gaba da takura gwamnatinsa da shugaban amurka donald trump da firaministan japan shinzo abe ke yi kafar labaran gwamnatin koriya ta arewa ta bayyana cewa ranar asabar kim ya gaya ma mashahurin kwamitin nan na jam'iyyar ma'aikata mai mulki cewa makaman nukiliyar kasar kariya ce mai tabbatar da wa kasar yaucinta daga abin da ya kira daɗaɗɗiyar barazanar makamin nukiliya daga amurka mai son danne wasu ƙasashen to amma ya amsa cewa rikicin koriya ta arewa da amurka da japan da koriya ta kudu da wasu ƙasashen game da shirin ta na nukiliya matsala ce mai sarƙaƙiya a matakin ƙasa da ƙasa jaddada goyon baya ga shirin nukiliyar koriya ta arewa da shugaba kim ya yi ya faru ne bayan da shugaba donald trump ya faɗi ranar asabar cewa abu guda ne kaɗai maganin wannan rigimar da ake yi da koriya ta arewa ganin yadda gwamnatocin amurka da suka shuɗe suka yi ta tattaunawa da koriya ta uwar ba tare da cimma komai ba ba a san takamaiman abin da trump ke nufi da wannan maganar ba to amma wasu na ganin kamar dai matakin soja yake nufi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc amurka ta dakatar da bayar da duk wata visa ta zuwa kasar daga turkiya wadda ba ta masu kaura ba har zuwa wani lokaci a cewar ofishin jakadancin amurka da ke birnin ankara wata takardar bayanin ofishin jakadancin wadda ta fito jiya lahadi na cewa wasu al'amura na baya bayan nan sun tilasta amurka sake nazari kan yadda gwamnatin turkiya ke ɗaukar tsaron lafiyar ofishin jakadancin amurka da kuma ma'aikatansa takardar ba ta yi cikakken bayani dalilin sake nazarin ba da kuma ko wannan dakatarwar ta tsawon wani lokaci ce 'yan sawa'i bayan nan sai turkiya ta mai da martani da sanarwa cewa ita ma ta dakatar da bayar da tata visa ga amurkawa da ke son zuwa a ƙasar ta tana mai amfani da irin lafazin da amurka ta yi amfani da shi wajen dakatar da tata visar mazauna yankin catalonia da ke adawa da yunkurin gwamnatin yankin na ballewa daga spain sun yi gangami jiya lahadi a barcelona 'yan sanda sun ce masu zanga-zanga wajen 350 ne suka halara. a yayin da kuma waɗanda suka shirya gangamin ke cewa mutane sama da dubu ɗari tara ne suka hallara gangamin ya gudana cikin lumana kuma babu wani rahoto na wata matsala a makon jiya 'yan kataloniya suka kada ƙuri'ar ayyana 'yancin kai da gagarumin rinjaye a wurin wato a wannan ƙuri'ar wadda gwamnatin spain ke ɗauka a matsayin haramtacciya kashi 90 cikin 100 ne suka zaɓi wallewa daga spain to amma waɗanda suka kaɗa ƙuri'ar ba su kai rabin yawan waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a ba ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta sha nuna cewa mafi yawan 'yan kataloniya sun gwammace ci gaba da kasancewa a spain a maimakon ayyana 'yancin kai labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a jihar Kebbin Najeriya hukumomi sun ba da tabbacin mutuwar akalla mutane bakwai a wani hadarin kwale-kwale da ya auku a yankin karamar hukumar Yawuri a daren jiya Lahadi yayin da ake ci gaba da neman wasu da dama. Wannan da shi ne hadari na hudu cikin makonni uku da ke aukuwa inda akalla mutane tamanin suka mutu a jumlance. wakilin murtala faruk sanyi ya tattauna da shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar ta kebbi alhaji sani dododo wanda ya tabbatar mai da aukuwar wannan hadari na baya-bayan nan abin nan ya faru saboda ana ruwan sama masu ƙarfin gaske a wannan yanki na karamar hukumar mulki ta yanzu nan da wani jirgin ya faɗi haka mun kira ƙaramin hukumar guda tara wanda ya shafi ita ya wuri gaske shanga suru bagudo da dandi da kuma ƙaramar hukumar mulki ta banza muka tara su da su shugabannin ƙaramin hukumomin da kuma yan majalisa masu wakilta wani yankin cewa akwai ruwa wannan an riga an su daga abin nan dam na kanji da kuma jaba da haka ba Allah su magana da mutanen su a kula da yawan shiga jirage wanda ba kira wasu jaye to sai ga shi ruwan sun zo kuma ga jama'a suna ganganci da abin da ganganci ka ce ka ɗauki jama'a sanda ake ruwan sama ko iska yanzu wurin ya riga ya tambata da ruwa saboda kamata dukkan su masu ta'amari da jirage wato da hukumomin su da kuma su kungiyoyin su da masu jiragen a kula da yawan obalu da kuma gudu cikin wannan jiragen domin yanzu ana samun duwatsun da ruwan sun nutse su ko kuma su itace da sun da jirgin ya zai ya bugi dutse ko bugi cikin gado ya watsar da mutane. To ko akwai wani mataki da gwamnati ke ɗauka domin ganin ta shawo kan matsalar ko da kuwa ta samarwa jama'ar yankin wata hanya ce ta sufuri da zirga-zirga. To babban abin damuwar mu dai ne sha'anin rasa rayuwa. To wayannan mutane Allah ya kaddari sarkawa ne nan ne rayuwa su take. Ba su da wata sana'a illa wannan sana'a ta ruwa. To amma kuma ba shi zama dalili. Wanda ke wannan hukuma ta mu nan gaba da daɗewa ba matakin za mu ɗauka shine za mu haɗu da duk wanda ke ruwa da tsaki da sha'anin tukin jirgi mai jadawali na mutum adadin nawa kowane irin jirgi mai kama kaza ga yawan abin da ya kamata ya ɗauka dole mu ɗauki mataki na ganin cewa da mu da sarakuna da jami'ai masu kula da yanayi da kuma dukkan wanda a da amma da sana'a a ga cewa an samu wani matsayi an yi abin domin kare dukiya da kuma rayuwar al'umma. Kamin wannan lokacin akwai wani mataki na gaggawa da kuka ɗauka domin ganin dai an kawo ƙarshen wannan mace-macen a halin yanzu? Ta daga kuma matakin da ɗauka shi na farko dai mu ga cewa an hana ɗauka obalodi. Na biyu jirgi duk kada ya tashi bayan karfe shida na maraice. Na uku a ɗaukar mutane tare da irin dororon mai da masu suka cikin jirgi in dai mashin za a ɗauka a ɗauki mashin daban in kuma doron mai za a ɗauka a ɗauki doron mai daban amma a ba jama'a da doron mai ko wani abu mai kama da shi cikin jirgi guda wannan shi ne matakan da mun ɗauka na gaggawa domin muga cewa an samu kariya daga dukkan al'umma. wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin katil mauti ayar ƙur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce. rigar nan ya mutuwa da zan yi wuda na tube ta. To kwamitin da Majalisar Dattawan Najeriya ta kafa domin bincikar wasu ƙorafe-ƙorafe da aka gabatar a kan shugaban kamfanin matatar man Najeriya ta NNPC Dr. Mekanti Baru kan zargin cin hanci da rashawa ya ce zai aiki ba sani ba sabo wajen gudanar da ayyukansa. kamar da shugaban kwamitin sanata aliyu Mako, ya bayyana a wannan hira da suka yi da wakilin murya amurka sale shehu ashaka wanda ya fara da wannan tambaya a to ganin yalla bai za ku fara wannan bincike na nnpc da aka saka ka shugabancin wannan kwamiti kamar zuwa yanzu mai mutane za su tsammata to alhamdulahi malam sale idan aka ga ya da aka saka shugabancin na wani aiki na al'umma kowane iri ne Abin na farko shine an san cewa za ka sa tsaron allah da kamanta gaskiya a duka abin za ka yi abin za ka yi domin jama'a domin Allah haka mu yanzu ba mu ramsu ranta ta Allah kamar ya zama zama na farko wani koti mu ga cewa menene yawan aikin da ke gaban mu ya ya kamata mu yi shi ina ya kamata mu yi shi da ya kamata mu yi shi da shi a wasu na ganin cewa kamar ana so ne a yi amfani da wannan bincike wajen musguna ma wani ko kuma wasu ya kake gani ne me za ka ce akan haka magana shine ne ba za a yi amfani da mu a zalunci ko wani mahaluki ta wannan aiki ba ba za a yi amfani don a turar ta gwamnati ko wani abu daban ba duk abin da na gasa na alici shi da mai domin Allah ko domin jama'a Najeriya kuma wannan siya na mu kokari na taimaka shi ƙasa jiran Muhammadu Buhari bisa kokarin da ke yi da ganin cewa ya magance cin rashawa da dukiyar jama'a wannan kasar Najeriya cikin da Allah Fatima mu da mu da mu da shi duka Allah masara ya samu gwal wannan duniya ka san duniya wuya a gare in ka ga mutum kana ra'ayi ne malam kafin ku san jiki kai da shi na so ka a Najeriya ila yau ake sa ran za a fara shari'ar wasu da ake zargin 'yan kungiyar Boko Haram ne su sama da 1,600 waɗanda za a gurfanar da su a gaban kuliya. A wannan rahoto da za ku ji, wakilin Hassan Maina kaina ya ji ta bakin masana kan yanayin wannan shari'a. mayakan na Boko Haram sama da dubu ɗaya da ɗari shida da ke cikinsu akwai manyan kwamandojin da suka tafka aika-aika a nan Najeriya da ma sauran ƙasashen yankin tafkin Chadi. To ko gabatar da su a kotunan Najeriya kaɗai ya wadatar? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Muhammad Tukur Baba. 'Yan Boko Haram ɗin nan dokoki yadda ake yi Najeriya na iya kai su gaban kuliya. in ta yanke shari'a kyamarun ma tana iya neman ita ma ta musu shari'a a kai su su musu shari'a haka nijar ma tana iya nema ita ma ta yi nata ko lauyoyi suna iya ce in an yanke wani hukunci a wannan kasa da zai share wancan kamar yankin rai da rai suna iya ce to wannan ma ya yi musu amma kuma su ma suna iya ce a kawo su su musu nasu shari'an in akwai yarjejeniya tsakaninsu da Najeriya 'yan ta'adda da suka kai hari a Paris. Wasu 'yan Jamani da aka kashe kasan ɗaya daga cikin su a Belgium aka kama. Sai Faransa ta nema cewa a dawo mata da shi. Belgium ta ce ita ma ai yayi laifi ya kashe mata jama'a. To abin da nake faɗa a nan ba kasan da ba za ta iya yin shari'a a wannan ba. Sannan ba zai hana wani wata ƙasan daban ta nema a dawo mata da shi ba. Lauyan tsarin mulki barista Modibo Bakari gaba ɗaya ma dokar yaƙi da ta'addanci ne ta Najeriya ba ta burge shi mu ba mu gamsu da tanadin da aka yi musamman na hukunce hukuncen da za a yanka ma mutan da aka kama su da laifi domin wannan dokar ba ta yi wani tanadin kirki na laifuffukan da aka kama su ba wani laifi ma za ka a ce maka shekara biyu da an kama mutum da mafi kololuwan laifi shine kisan kai to life imprisonment wato zama a shari'a na rai da rai to kaga kuma a dokokinmu na Najeriya wanda muke da su yanzu a wasu wurare idan aka kama mutum da laifin kisan kai to koda mutum ɗaya ne ya kashe to koda jariri ne hukuncin kisa ne za a yi masa sa'an nan mutumin da ya je ya halaka gari ga baki ɗaya akwai ɗauki bom ya jefa ya rusa taro sa'an nan a shi ana yanka masa hukuncin zama rai da rai don haka wannan dokan dole a gyara. Dr. Sale Abba wani mai fafutukan tallafawa mutanen da Boko Haram suka raba da gidajensu ne kuma a cewarsa shari'a ga mayakan Boko Haram kadai ba tare da kamo waɗanda ke ɗaukar ɗawainiyarsu ba tamkar kashe maciji ne ba a sare kai ba. Duk lokacin da aka ce akwai barawon tsaye to kuma akwai barawon zaune wanda idan shi barawon zaune idan baka magance shi ba dan kayi maganin barawon tsaye har yanzu ba a gama ba. Sanin kowa ne cewa akwai wa'anda suke tallafa 'yan Boko Haram nan da kuɗaɗe. To muddin dai wa'annan mutane mutanen ba a samo su ba wannan gaskiya har yanzu da saunar rina aka ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata, kowa da ta kare da. Kafin mu je ga shirinmu na ciki da gaskiya ga wani so mun taɓi. mata nawa ne za a iya cewa wani suka rasa mazajen su yanzu haka a jihar Borno sakamakon wannan rikici sun fi dubu goma sha biyar sun fi dubu goma sha biyar yanzu zai kai kamar kusan dubu arba'in yanzu kamar ah, matar da yawanci suka samu ciki sakamakon irin wannan neman abin da za su ci kuna da kamar adadin su ko kuma kiyasin su za su kai nawa zai kai zai kai dubu biyar hmm? haka To sai a biyo mu a mu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoto yanzu kuma agogo anan na cewa karfe 1 da dare ne da kusan minti wato da minti 17 ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu ji martani ne daga bakin kungiyar kwadago ta Najeriya kan korafin da wasu ma'aikatan wucin gadi su fiye da ɗari biyar na babban bankin Najeriya suka yi bayan da bankin ya sallame su suka kuma kai kukansu gaban wannan ƙungiya kan a nemo musu haƙoƙinsu. A cikin bayanan da Bulus Daniel kakakin waɗannan ma'aikata ya yi ya ce ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya ta so ta shiga domin nemo musu haƙoƙinsu daga babban bankin na Najeriya. to amma kuma ya ce akwai lokacin da jami'an wannan kungiya suka shiga suka tattauna da jami'an bankin da suka fito kuma sai suka canja musu launi yau za mu ji martani daga bakin kungiyar ta kwadago a lokacin da muka samu korafi daga ma'aikatan babban bankin najeriya duk da cike ma'aikatan ba mambobin kungiyar kwadago ba ne muka yi tataki muka tabbatar da cewa ya aka yi suka zama bakon tun da ma'aikata ne kuma ba sa cikin ku ya aka yi kuma kuka saurari magana su eh domin ma'aikata ne kuma muna da hakkin kare ma'aikaci ko memban mu ne ko ba memban mu ba a ko ina in dai ma'aikaci in dai kana kana kana anshin sunan ma'aikaci to ya wajaba akan mu mu kwace maka hakkin ka to ganin haka shi yasa mun ga an zalunce su domin idan ka dubi yanayin yadda aka biya su babu tsari kawai a ce a wani na kore ka aiki saboda haka na baka naira ɗari ka bar aiki kaga wannan ba daidai ba ne kuma lokacin da aka ɗauke su a aiki akwai yarjejeniya da suka yi da su da bankin najeriya wanda muka sa aka kawo mana wannan yarjejeniyar muka dubi yarjejeniyar muka ga eh, babban bankin najeriya ta saba na ta bangaren wannan yarjejeniyar saboda haka muka sa suka aka sake lissafin abin da ya kamata a biya su aka sa wakilansu suka je jihohi wasu sun tafi bauchi wasu sun tafi eh, ibadan wasu sun tafi port harcourt wasu sun tafi kano aka fiya su hakkinsu saboda haka duk wani ma'aikacin babban bankin najeriya da ya fito yau ya ce eh, yana da korafin ba biya shi hakkin shi ba cikin biyun daya ko baya cikin wayanda suka kawo kuka kungiyar kwadago aka kwata musu hakkinsu ko kuma an biya shi bai gamsu ba yana so a kara masa saboda haka duk wani ma'aikaci da yake da korafi yana da yana daman ya zo kungiyar kwadugo ya ce a wane eh, ga korafi na ina bukatan a taimaka mu a kwata mun hakki na so in tabbatar da masu sauraro cewa kungiyar kwadugo a ƙarƙashin shugabancin comrade ayuba babba za ta tabbatar da cewa an kwata musu hakkin su kuma an biya su comrade nutoro bari mu dauki abubuwan nan ɗaya bayan ɗaya a menene kuka lura da shi na saba yarjejeniya da ita babban banki ta yi a ɗaukar waɗannan ma'aikata na wucin gadi to na farko idan aka ɗauki ma'aikaci akwai dokan ɗaukan ma'aikaci akwai kuma dokan da za ka sallami ma'aikaci kuma ba su bi wannan dokan ba na ɗaya kenan na abu na biyu shine ma'aikatan nan tun farkon farawa an ɗauke su a matsayin kwantiraki ma'aikatan kwantiraki ba ma'aikata na dindindin ba ma'ana su ma'aikata na kwantiraki su ba su da wani tsari na musamman da ta zayyana cewa in ka yi aiki shekara ɗaya kaza za a baka in ka yi aiki shekara biyu kaza ne hakkinka ko shekara uku kaza ne hakkinka kamar sauran ma'aikata domin alal misali ma'aikatar civil service kowa ya san idan ka yi aiki ko a mataki na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na biyar na tsawon shekara biyar shida bakwai takwas akwai abin da ya kamata doka ta ce a biya ka bayan ka gama aiki to amma tun da su kwantaraki aka ɗauke su ma'ana a duk lokacin da suka daga dama za su iya sallama su shi yasa babban bankin najeriya ta sallame su muka ga kuma wannan sallaman da aka yi musu ba bi ka'ida ba dalilin da suka bayar shine ba su bukatan ayyukansu kuma tunda kamar yadda na ma bayani daga farko an ɗauke su akan kwantiragi ba ma'aikatan dindindin wanda suke da wa'adin za su yi aiki zuwa shekarun da doka ta ƙayyada su yi aiki ba shine matsalar so an kuma in ka ɗauki mutum a wannan in ka ɗauki mutum a aiki a matsayin kontragi contract staff a turanci kenan doka bata ba da daman yana yana da tana da rauni sosai musamman in ka zo sallamar mutum tunda babu takamaiman kaza ne ya kamata ka biya wani. Notoro abinda suke cewa mutum zai iya koda ita aikin kwantiragi din ai za a sa ya hannu ne kan yarjejeniyar daga yanzu zuwa baɗi a sake kuma sabuntawa ba wai a ce an ɗauki mutum kontragi Eh, ko aikin wucin gadi ya yi aiki na tsawon shekara ashirin ba tabbatar da shi a aiki ko wata yarjejeniya ba kawai a wayi gari wata rana kawai a ce an kore shi daga aiki. To kaga na farkon farawa ma shi ma'aikaci bai kamata a ɗauke ka fiye da tsananin wata uku wata shida ba a tabbatar maka da aiki ba shi kansa wannan karya doka ne to amma domin yarjejeniyar da ma'aikatan suke shiga da bankunan ko kuma da babban bankin najeriya a lokacin suke bukatan aikin sai su shiga shiga wannan yarjejeniyan ba su a tunanin cewa tana da illa amma kamar yadda kai bayani mutum ya aiki shekara 20 ai ya kusan yin ritaya inda ka'idan da aka ɗauke shi aiki an bi ka'idan yadda ya kamata a ɗauke shi aiki a lokacin da aka ɗauke shi aiki ba a yi ba saboda haka shine muka ga wannan ba daidai ba ne bayan da za a yi ka ajiye mutum tsawon shekara 20 ka ce masa kuma ka sallame shi domin tun da farkon farawa da ka ɗauke shi aiki ba a bi ka'ida ba ko ka ɗauke shi a matsayin ma'aikaci eh, a matsayin kwantiragi Shi ne dalilin da ya sa ƙungiyar kwadugo a wannan lokacin ta ce to ma'aikatan central bank domin na zan iya tunawa har eh, eh, director of finance and administration ɗinsu ya shigo magana aka zauna da wakilansu aka dubi me ya dace a biya su muka yi ma jayin ja da su kafin daga baya aka tsayar da yarjejeniya cewa kaza ne kuma wakilansu su ma'aikatan da aka koran wakilansu suka je suka tabbatar da cewa domin su suka san wanda aka kora tun da ba mambobin kungiyar kwadugo ba ne ba da zan yi in ce a'a na san wani da wani su suka san wanda aka kora in aka ce sunanka bala shehu ni ban san bala shehu ba su suka san waki wakilansu su suka sani su wanda suka kawo kara ku wajen kungiyar kwadugo saboda aka shi samu kasa kowane zon da aka biya sun je su tabbatar da cewa a wani shine wani ya kawo kuma eh, tabbacin ya nuna musu cewa shine wani ko id card ko kuma wani dai abin da zai tabbatar da cewa shine wani a matsayin haka sai bankunan su suka biya su saboda haka ah, kamar da na ma bayani in a wani ma'aikacin central bank ko kuma ma'aikacin wani ma'aikata da aka zalunce shi ko kuma yana ganin an toye masa haƙƙi kuma ya tabbatar cewa an bi ka'idan aiki da aka ɗauke shi yana da korafi in ya zo ƙungiyar kwadugo ina son tabbatar ma cewa insha Allah za mu tabbatar an kwata mara hakinsa. kuma da nuto rumi matsayin wannan tukwici da aka ba su na sallama din eh, shi ya nuna sallama na daga aiki yana da tsari a tsarin gwamnati ko kuma a dai rufe musu baki saboda kasu dai su ci gaba da korafi cewa sun shekara goma ashirin suna aiki a wannan ba daidai ba ne ba ya cikin tsarin aiki tun da kamar yadda na ma bayani yadda aka ɗauke su aiki tun daga farkon farawa bai bi ka'idan ɗaukan aiki ba saboda haka ba baya cikin ɗaukin tsarin aiki sun bankin sun dubi dai kawai abin da suke biyan ma'aikatansu ne suka yi amfani da shi aka yi lissafin aka biya su akwai wani zargi da suka yi cewa da daga baya ganga-ganga kuna mara musu baya sosai sun na yaba muku da wannan kokari da kuke amma da aka zo aka yi taro wani lokaci kuka ce su fita waje eh, sai suka ce suna tsammani babban banki sun fahimtar da ku eh, wasu bayanai waɗanda su ban sani ba sai kuka juya musu baya wannan zargi ba daidai ba ne domin kungiyar kwadago ba kungiyar jeka ka dawo ba ne ba kungiya ba ne da zaka me da fari ya zama baki bai yiwuwa kungiya ce na kare haƙƙi na tabbatar da cewa an yi adalci saboda haka inda ka lura da bayanan da na ma daga farkon farawa duk tattaunawa da muka yi da babban bankin najeriya kuma ina kalubalantar ka je bankin ka tambaye su duk tattaunawa da aka yi a matsayin kungiyar kwadago aka yi da babban bankin najeriya tare da wakilan wayannan ma'aikatan aka yi su suka sa hannu mu shaidu ne akan mu tabbatar da cewa an musu adalci saboda haka duk wani wanda ya faɗi wannan magana ba daidai bane a ƙarshe nu tura kan wannan magana ta babban banki idan waɗannan mutane waɗanda ba wata uku sun yi wajen shekara ashirin ma suna aiki suka sake dawowa da fayil ɗinsu suka ce suna so a sake musu bita mai za ku a matsayinmu na kungiya dole za mu bi musu hakkinsu domin abin da ya sa mu kenan kenan abin da ya sa kungiya take take zaune kenan ta tabbatar cewa an kwata musu hakkinsu saboda haka in sun tabbatar hakkinsu an take a babban bankin najeriya ana so tabbatar musu cewa su rubuto kuma su kawo duka takardun da za su taimaka mana insha Allah za mu kwata musu hakki sun ce maku binciko cewa akwai wasu daga cikin su waɗanda aka zaga aka ɗauke su ma cikakken aiki su za su taimake mu bayan da mu za mu yi mu sani tunda na farko ma'aikatan nan ba wai ma'aikata ne da suke karkashin kungiya kwadago ba bayan da za mu yi mu sani a'a wani an kore shi an biya shi sa an dawo da shi su za su taimaka mana su za su taimaka mana da bayanan da su domin su suka san abokan aikin su da suka aiki tare da su saboda haka su suka san waye da waye aka dauko sai su ce mana a'a an mayar da Benjamin Shehu ko an mayar da Isa John yana department kaza idan suka ba mu wayannan bayanan a fili shi ne kuma mu za mu yi amfani da bayanan mu kalubalanci babban bankin najeriya mu ce ma'aikatan ku kaza da ka james da john kun kore su kun dawo da su saboda haka muna so ku dawo da isa da shehu da helin da janet domin akwai akwai akwai gashi nan zahiri sun gwada mana wanda aka kora kuma gashi nan mun gansu saboda haka sai mu tabbatar cewa su ma an dawo da su Mai magana da yawun kungiyar kwadago ta Najeriya kenan kan wannan batu da ya shafi tsoffin ma'aikatan wucin gadi na babban bankin Najeriya. Za mu ci gaba da bin sawun wannan batu domin samo maslaha. Haka kuma muna sake tunatar da masu sauraron mu cewa har yanzu muna bin sawun batun mutanen Zirami da kuma alkali Sani Musa waɗanda suka ce yana zaluntar su. A kasance lafiya. To kada manta ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice mutane akalla shida sun mutu sannan wasu kuma fiye da talatin da biyar sun samu raunuka sanadiyar bindigar da wani gidan mai yayi a shataletalen Atomic Junction da ke daura da unguwar Legon da ke bayan garin Accra babban birnin kasar Ghana a cewar hukumar kashe gobara ta Ganar. kwamandan askarawan tsaro na musamman na junjiyar halin iran ya yi gargadi ga sojojin amurka cewa a ƙasar iran na iya kai musu hari musamman ma a sansanoninsu da ke gabas ta tsakiyar muddin dai aka kakaba ma iran din sabbin takunkumi shugaban koriya ta arewa kim jong-un na ci gaba da nuna bijirewa ta wajen bayyana shirin makamin nukiliyar kasar da cewa wani takobi ne mai daraja na kare kasar daga takala duk wada ci gaba da takura gwamnatinsa da shugaban amurka donald trump da firaministan japan shinzo abe ke yi amurka ta dakatar da bayar da duk wata biza ta zuwa kasar daga turkiya wadda ba ta masu ƙaura ba har zuwa wani lokaci a cewar ofishin jakadancin amurka da ke birnin ankara masu haro da aka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma ɗan anjima jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kina agogon ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shiri idan allah yadda kada a manta a koda shi za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ciba hero ne da kuma john da ya haɗa mana wannan shiri daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc ni mahmud lalo ne ke cewa a wani lafiya